Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel a sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Laraba 20 ga watan Afrilu na shekarar 2022 Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su gasar fili da kanin labarai. Shugaba Joe Biden ya faɗa jiya talata cewa ƙawayen Amurka da NATO na ƙara matsin lamba kan Moscow a daidai lokacin da jami'an Rasha suka ayyana wani sabon farmaki a gabashin Ukraine. A cikin ƙasa da watanni biyu tun fara yakin Ukraine, 'yan ƙasar miliyan biyar ne suka bar ƙasarsu sannan kimanin miliyan bakwai suka rasa matsugunansu a cikin gida. haka kuma za a ji cewa gwamnatin Somalia da wani kamfani na Amurka sun shiga takun saka kan sahihancin yarjejeniyar haƙo mai da aka cimma a watan Fabrairu a Istanbul. Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa wani jirgin saman sojin Najeriya ya yi hadari a jihar Kaduna da ake kyautata zaton hafsoshi biyu sun rasa rayukansu. instructor pilot ne wato pilot ne koyarwa har yanzu sun kusantar da ba shin an kashe shi ne a wajen wannan na yan tsinin gada ko kuma wajen training ne shine ba mu san ta yan air force sun kira mutum ce mana akan ya yi hatsari to yanzu ba mu san komai sai gobe mun je air force da ji ne asalin jikin A jihar Taraban Najeriya kuma wani abu ne mai kama da bom ya fashe a wata mashaya da ke kasuwar iwari a karamar hukumar Ardakwala inda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama kana wasu suka jikkata. al'umma suna da bauni suna hole wasu suna shaye-shayen su kuma aka samu fashewan wannan abu mai kama da bom wadda kuma ya sababa mutuwar mutane aka samu gawaki guda uku wadda suka jikata mutum goma sha tara wadda yanzu haka an ɗebe su zuwa asibiti Murtala Faruku Sanyinna zai shigo da shirin baki mai yanka wuya. Bayan nan kuma muna tafa da karatun Alkur'ani daga bakin yara manyan gobe. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya. Shugaba Joe Biden ya faɗa jiya talata cewa kawayen Amurka da NATO na ƙara matsin lamba kan Moscow a daidai lokacin da jami'an Rasha suka ayyana wani sabon farmaki a gabashin Ukraine. Na san 'yan jaridu koyaushe suna tambaya ta bisa kyawawan dalilai. Dalilin da ya sa koyaushe nake yin waya tare da sauran shugabannin duniya don ƙoƙarin haɗa kansu. In ji Biden jiya talata a New Hampshire game da wayar da ya da shugabannin Birtaniya da Kanada da hukumar tarayyar Turai da Faransa da Jamus da Italiya da Japan da NATO da Poland da kuma Romania. To ɗaya daga cikin abubuwan da na yi ne. na ci gaba da samun wasu ƙasashe da yawa suka amince a yau za su saki man fetur daga ma'adanansu. Sakatare yaɗa labaran fadar White House Jan Saki ta ce Biden da shugabannin sun kuma tattauna game da samar da ƙarin harsashe da taimakon tsaro ga Ukraine. Rasha ta sanar jiya talata cewa ta ƙaddamar da sabon farmaki da take kaiwa a gabashin Ukraine tare da kai hare-hare a yankin Donbass. Amma Ukraine ta ce tana kare yankin ne tare da daƙile wasu hare-haren na farko. A cikin ƙasa da watanni biyu tun bayan da sojojin Rasha suka fara yakin Ukraine, 'yan Ukraine miliyan biyar ne suka bar ƙasar sannan kimanin miliyan bakwai suka rasa matsagunansa a cikin gida, a cewar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. galibin 'yan gudun hijirar ukraine sun nemi mafaka a kasashe makwabta na turai inda ake ba su kariya ta wucin gadi da ayyuka daban-daban yanzu haka dai 'yan kasar ta ukraine su ne na bi mafi yawan 'yan gudun hijira a duniya inda suka kai sama da 'yan gudun hijirar siriya miliyan 6.8 kuma sun ƙara yawan 'yan gudun hijira a duniya zuwa kusan miliyan 32 yakin ya kuma raba 'yan ƙasar ukraine miliyan 7.1 da mahallansa a cikin ƙasar mafi girman yawan mutanen da suka rasa matsugunansu a duniya. A garin Ilele da ke iyaka da birnin Kwanna a jamhuriyar Nijar, jama'ar gari ne suka yi wa 'yan bindiga ƙawanya har ma suka kashe ɗaya daga cikinsu kafin sauran samu damar arcewa. Ga ƙarin bayani. Asirin su da ya mutum hudu da sun kashe ku. sun kararraba mutum karfe goma nan wajen mota sai an kora mutum guda da na sai ya sata gone da rawani ya tsere ya bace musu ana nan kuma ana zazzamne sai ga mutum biyu sun shigo wajen gidan mai na hanyar nan ta kwanni ko da mutane sun ka ce ba mu yarda waɗancan ba ko da an ka rike mutum guda sai an ga gaba hillaci ne guda sai ya tsere ana kashi ne shina baki dai shike ba kala dai ana kashi ne ha an ka bige shi to shi guda da ya tsere yayi gabas can kaji ya kire lambo waya wani ya doke da mashi yayi gabas shi ka wanga kan kwana ne sun kare Yankin Lela Local Government sun da amfani da wannan damar domin kira ga hukumomin tarayyar Najeriya a kara kai musu ɗaukin gaugawa. Yaƙi ɗan zambana. In akwai abin da gwamnati za ta yi tsakani da Allah na ta tsaye da wanga abu to a taimaka mu talakawa a yi tsakani da Allah tsaye da wanga abu. Abu na wanda duka ɗan arewa ya shahe shi. Kaga shugaban ƙasar mu hillaci na. Akwai gwamnoni hillani. Akwai 'yan majalisu hillani. Akwai sanatoci hillani. Yanzu Sokoto ya hankaci Sokoto. Ainihin Sokoto ai hillani na. Akwai jihohi Najeriya Najeriya da dama wanda wallahi hillani na kaga haɗari na an ka sa hillani ciki ko lokacin da mutanen na ana ganin su suna sayan mashuka suna har mamaki aka bi hillace wanda addaji ya sai sabon kasa ya hau yana yawo ba dan kun bi ashe training na suka su iya mashuka don shiga daji. An jima kaɗan Sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. mu. A jiya Talata wani jirgin saman sojin Najeriya ya yi haɗari a jihar Kaduna da ake kyautata zaton hafsoshi biyu sun rasa rayukansu a hirarsu da murya Amurka dangin ɗaya daga cikin waɗanda haɗarin ya ritsa da shi sun tabbatar da cewa rundunar sojin saman ta sanar da su mutuwar ɗan uwan nasu. Wakilin Hassan Maina Kaina na ɗauke da ƙarin bayani. ko da yake a hukumance rundunar mayakan saman najeriya bata fidda sanarwa akan hadarin da wani jirgin ta yi a birnin kaduna ba amma iyalan ɗaya daga cikin mayakan da suka rasa rayuwarsu a wannan hadari sun shaida min cewar rundunar ta shaida musu cewar ɗan nasu ya yi hadari kuma har ya riga mu gidan gaskiya jirgin mayakan saman najeriya wanda rahotanni ke cewar na makarantar horas da matuka jiragen sojin saman najeriya wato 401 flying training school ya samu haɗari ne a sansanin mayakan saman Najeriya da ke birnin Kaduna. Flight lieutenan Abubakar Alkali wanda ɗan asalin Potoskum a jihar Yobe ne na ɗaya daga cikin hafsoshi biyun da suka rasa rayuwansu a wannan haɗari kuma na tattauna da ɗan uwansa. Sunana Musa Alkali kuma shi marigayen ƙanina ne na hakika. Kamar kafin rasuwansa ya za ka bayyana marigayi Flight lieutenan Abubakar Alkali? To, marigayi dai gaskiya kanina ne ya tashi a gabana in short. An haife shi a hannunmu mu muka rene shi muka yi komai an haife shi cikin azumi yi I remember. Har muka sami shi suna amma amma ma'ana ruwa ruwa kullum zai ce ruwa yana son ya sha ruwa. Yaro ne mai aminci yaro ne mai albarka yaro ne kuma mai tarbiyya. Gaskiya ya tashi da tarbiyya domin saboda mu orientation namu kowa ya riga sani dama gidan malamai ne. Muna da tarbiyya. me aka gaya muku sanadiyar rasuwan shi don akwai labaru da da ke wasu su ce ya je fada da yan bindiga daɗi ne wasu kuma su ce a wurin horo ne da sauransu kamar ya aka yi rasu na farko dai ina so sanar da ku cewa shi instructor pilot ne wato pilot ne koyarwa har yanzu kuma san ba shin an kashe shi ne a wajen wannan na yan bindiga daɗi ko kuma wajen training ne shine ba mu san ba air force sun kira mu sun ce mana akan ya yi hatsari to yanzu ba mu san komai sai gobe mun je air force ne asalin za ka wani ga abin da ya faru da dai ya yi hatsari kuma Allah ya Allah ya ji mun dauki dangana wannan dai ba shi ne karo na farko ba da ake samun hatsarin jiragen sojin sama a Najeriya domin a bara kaɗai jiragen mayakan saman Najeriya uku ne suka yi hadari a ciki har da wanda ya halaka babban hafsan hafsoshin sojin ƙasar Laftanar General Ibrahim Attahiru da kalin wasu hafsoshi guda tara. Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan Maina kaina da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar Phil Hashim ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. Asusun bada lamani na duniya IMF ya bayyana a cikin wani rahoto jiya talata cewa tattalin arzikin duniya ba zai bunƙasa cikin sauri ba saboda mamayar Rasha da ta yi wa Ukraine. Asusun ya yi hasashen karuwar kashi 3.6 cikin 100 a bana idan aka kwatanta da kashi kaso 6.1 cikin 100 a bara. Da farko ya yi hasashen tattalin arzikin zai haɓaka da 4.4 cikin ɗari a wannan shekara. tasirin tattalin arzikin da yakin ke haifarwa yana yaduwa sosai in ji imf a cikin rahotonta yakin ya ƙara tsananta yanayin tattalin arziki mara kyau kamar kawo tsaiko ga harkokin kasuwanci da hauhawar farashin mai da abinci asusun imf ya hasashen tattalin arzikin rasha zai ragu da kashi 8.5 cikin 100 a wannan shekara kuma na ukraine zai faɗi da kashi 35 cikin 100 ana kuma sa ran amurka da china da turai za su samu koma baya a hankali sakamakon yakin daga ƙarshe gwamnatin somaliya da wani kamfani na amurka sun shiga takun saƙa kan sahihancin yarjejeniyar haƙomai da aka cimma a watan fabrairu a istanbul abdulrashid muhammad ahmed ministan albarkatun man fetur da ma'adanai na somaliya da richard anderson babban jami'in gudanarwa na coastline exploration limited sun sanya hannu kan yarjejeniyar sai dai a wasu bayanai daban-daban shugaban ƙasar somaliya muhammad abdullahi muhammad da aka fi sani da farmajo da firaministan ƙasar muhammad hussein robel sun yi watsi da yarjejeniyar inda suka bayyana ta a matsayin wadda aka soke shugabannin biyu dai sun bayar da misali da dokar da gwamnati ta bayan na wa dukkan ma'aikatu da hukumomin gwamnati sanya hannu kan yarjejeniyoyin da gwamnatocin ƙasashen ƙetare da ƙungiyoyi har sai an kammala zaɓukan 'yan majalisar dokokin ƙasar da ke gudana. Ana sa ran kammala zaben a watan gobe tare da zaben sabon shugaban ƙasa. Bugu da ƙari gwamnati ta umarci Attorney General Suleiman Muhammad Mahmud da ya binciki kwangilar tare da ɗaukar matakan da suka dace na doka A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya wani bom gira hannu ya fashe a wata mashaya a kasuwar iwari ta karamar hukumar Ardakwala da ke jihar Taraba, inda ya yi sanadin mutuwar mutane da dama, kana wasu suka jikata. inda yanzu haka suna karɓar jinya a asibitin ƙwararru na Jalingu da ke jihar. Wakilin Salisu Lado na ɗauke da ci gaban rahoton da ya aiko mana daga Jalingo. Al'amarin ya faru ne a yankin Iwari da ke karamar hukumar Ardakwala a jihar Taraban inda wani abun fashewa ya fashe a wani kasuwar mashaya da ake ci mako-mako a wannan yanki na Iwari da ke karamar hukumar Ardakwalan lamarin da ya janyo sanadiyar asarar rayuka da dama wasu da dama kuwa suka jikkata wadda halin yanzu suke asibitin kwararru da ke karamar hukumar Jalingo a jihar Taraban domin karban jinya. Alhaji Umar Malam Isa wani mazaunin yankin Iwari ne da ke karamar hukumar Ardakwala kwalan kuma yana cikin iwarin a yayin da abun ya auku na koyi masa tambaya ko menene ma ya faru a yankin nasu abin da ya faru dai abin fashe ya fashe misalin karfe biyar da wasu mitoci a kasuwa a iware kuma an yi rashe-rashe an ji raunuka da dama to a bisa yanzu dai bamu da yakinin abin da aka rasa da kuma iya mutane suka ji raunuka saboda lokacin da abin ya faru jami'an tsaro sun shiga cikin aikin sun yawo gwada sun taimaka a wasu alkalma suna ma cewa kamar abun eh, ya auku a wani wuri kamar mashaya ne haka eh, lamarin ya faru ba dab cikin kasuwan shanu da sauransu ba menene gaskiya lamari game da wannan kuma hakika haka ne a kasuwar mashaya ne abin ya faru to ko rundunar yan sandan jihar taraba suna da masaniya akan akuwar lamarin dsp usman abdullahi shine mai magana da yawo rundunar yan sandan jihar shi kuwa ya shaida mana cewa lallai lamarin ya auku an samu fashewan wani abu da ake zaton ah, bom na kiran hannu a nan gari da ake kira iwar karkashin karkashin karamar hukumar arɗukola da ke na jihar taraba kuma akwai kasuwa dina wadda jama'a suke saye da sayarwa hakan nan ah, lallai na yau din ya faru ne a wannan mashayar inda ah, al'umma suna zaune suna hole wasu suna shaye-shayen su kuma aka samu fashewar wannan abu mai kama da bom wadda kuma ya sababa mutuwar mutane aka samu gawaki guda uku wadda suka jikata mutum goma sha tara wadda a yanzu haka an ɗebe su zuwa asibiti na nan eh, jalingo don su samu jinya. To kowane mataki gwamnatin jihar taraba ta dauka akan aukuwar lamarin alhassan hamman gasol da ke zama kwamishinan riko na ma'aikatan yada labarai na jihar taraba. wadda ya ce mai girma gwamnan jihar taraba ya yi zaman gaggawa da shugaban sojoji da sauran wato shugabannin jami'ai tsaro na ga cewa an zakulo na mutane duk inda suke a bi su duk inda suke a zakulo su a nemo su a yi magani su don mutane su zamu zaman lafiya wannan abin da ya fashan dai ya janyo asarar rayuka da dama da ma dukiyoyi na al'umma mazauna wannan yanki na Iware da ke karamar hukumar Ardokola a jihar Taraban Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. A gaida Salisu Lado, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. jam'iyyar pdp a jihar zamfara ta ce ta yi babban kamu sai dai kuma kamun ya ce ba a kai ga matsaya ba tukunna. a jihar sokoto kuma sauya shekarar shugaban majalisar dokokin jihar ya kwace rinjayen da jam'iyyar apc take da shi a majalisar jama'a assalamu alaikum idan za a iya tunawa a shirin na makonni biyu da suka gabata mun kawo muku yadda alamu ke nuna cewa tsohon gwamnan jihar zamfara abdulaziz yare abubakar da wasu jigajigan jam'iyyar apc a jihar suna yunkurin ficewa zuwa wata jam'iyyar tare da dimbin magoya bayan su sakamakon takaddamar da ta daɗe tana rarakar jam'iyyar tun shigowar gwamnan jihar mai ci yanzu bello muhammad matawalle to sai dai kuma kwatsam a farkon wannan makon shugaban jam'iyyar pdp na jihar kanal balamande mai murabus ya gudanar da wani taron manema labarai inda ya bayyana cewa tuni da jam'iyyar jam'iyyarsa ta kammala shirye-shiryen karɓar ɓangaren na yari na jam'iyyar apc ciki har da sanata kabir garba marafa a kokarin da suke yi na kwato mulkin jihar da duka bangarorin biyu suke zargin an yi masu fashi wato makasudin wannan zaman da muka yi shine um, mu ƙara masu bayani akan inda ake kan maganar shigowar tsohon gwamnan jihar zamfara mai girma alhaji abdulaziz yari abubakar tare da duk jama'arsa shigowarsu cikin pdp a wannan jiha alhamdulillahi um, an kai ƙarshe kuma sun riga sun shigo mu kuma mun yadda da shigowarsu uwar jam'iyyar mu ta yarda da shigowarsu kuma shigowarsu ta ƙara ƙarfafa mu wanda muke ganin insha Allahu da mu kafa gwamnati in an yi zaben shekara mai zuwa a wannan jihar. Yarjejeniyar da muka yi za mu haɗa kanmu za mu yi aiki tare kuma in aka samu nasara za a yi aiki tare za a raba mukamai kuma in Allah yadda za a yi ma kowane ɓangare adalci. wato sai dai kuma mai magana da yawon bangaren na yari wato tsohon kwamishinan watsa labarai ibrahim birnin magaji ya ce duk da yake akwai yiwuwar sauya shekar to amma ba a kai ga cimma matsaya ba tukunna muna akan tattaunawa tsakaninmu da ita jam'iyyar pdp kamar yadda shi mai girma shugaban jam'iyyar pdp na jihar zamfara ya faɗa sai dai abinda zan ƙara nan shine ba a cimma ƙarshen tattaunawar ba ballantana har a yi maganar eh, cewa mun shigo sai dai a bar shi akan muna batun shigowa domin irin al'amuran da ke faruwa a tamu jam'iyya eh, muna tattaunawa da ita jam'iyyar pdp da zummar ganin cewa muna iya aiki tare sosai dai kamar yadda na faɗa ba a cimma ƙarshen al'amuran ba duka ana na ana tattaunawa ɗin idan aka kammala insha Allahu komi ya kai ƙarshe mu za mu kawo namu bayanai insha Allahu. To amma menene ya zafi haka har kuke tattalin sauya shekara duk da ana ganin cewa kamar jam'iyyar ku ta APC ta samu karin karfi dawowar gwamnan jihar bello muhammad matawalle daga jam'iyyar pdp zuwa jam'iyyar kuta apc haba dai malam mutula aiko addinin musulunci kaji abin da aka faɗa cewa mummuni baya jeho hannun shi cikin rami sau ɗaya sau biyu sau uku ana cizon shari ya aminta da ya ci gaba da jeho hannun shi cikin ramin nan duk wanda an najeriya shaidu yake mai biyar lamuran da ke zuwa su dawo ko mai biyar lamuran yau da kullum ya san irin abubuwan da muka yi wa jam'iyyar apc mu muka haife ta muka rene ta ta kawo inda ta kawo amma kuma yau an wayi gari cewa wasu bakin haure an turo su an saka su a cikin jam'iyyar domin a nuna mu ba kowa ba ne don haka kaga tunda matsala ce ta siyasa ba ka yin siyasa babu jam'iyya to irin abin nan ne na magana kasu zurmi da da nomo na magarya in dai ba a son ka tunga ka ta to tun da ba a da bukatar mu an nuna kuma haka din to me na kuma tunanin ah, da za mu ci gaba da kasancewa a cikin wurin da ba a da bukatar da mu. a makwabciyar jihar zamfara kuma wato jihar sokoto ana ci gaba da gwada kwanjin siyasa tsakanin jam'iyyar pdp mai mulkin jihar da kuma babbar jam'iyyar adawa ta apc a ƙarƙashin shugabancin tsohon gwamna sanata aliyu wa mako a yayin da ake daɗa tunkarar zaben shekara ta 2023 wannan ya fito fili ne a wannan makon bayan da kakakin majalisar dokokin jihar da aka zaɓa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar apc kabiru manya a cida ya ba da sanarwar sauya shekara zuwa jam'iyyar pdp tare da wani dan majalisar mai wakiltar mazaɓarwa mako lamarin da kuma ya sauya fasalin majalisar mai rinjayen 'yan jam'iyyar adawa ta apc a da jam'iyyar pdp dai ta ce ta yi babban kamu ta bakin kakakinta abdullahi yusuf hausawa shi ɗan siyasa duk lokacin da yake da mutum guda yana neman mutum na biyu 'yan mutum dubu gare ka kana neman wasu su da shigowa domin su ne jarin kowane ɗan siyasa da ka sani kuma ga ka'idar zaɓe ba a da kirani danta cewa ta ci zaɓe idan mutum ɗari suka jeho ƙuri'a ka samu mutum 60 ko 65 ko 70 kai za a rikilarin cewa ka ci zaɓe ba wanda ya samu mutum 30 ba Rabotar da za a samu shine a bada haɗin kai za a samu ayyuka na cigaba ga jiha don yi siyasa an kawo gwamnati ba wai dole bane sai ka yi kuɗi ko ka samu mukami duk ayyukan da wannan gwamnatin da ka taimaka aka kafa duk ayyukan da ta yi na alheri kana da nata kaso na lada a ciki wannan shine roman demokaradiyya domin kaga yanzu majalisa muke da majority a cikin majalisa to sai dai jam'iyyar apc kam cewa ta yi aida ma ta san Arena kuma umma ta gaida aisha samba bello dan chadi shine sakataren watsa labarai na jam'iyyar ta apc a jihar mu da yawan zamu iya cewa ga allah shirka ta ke kona sannan tuntuni shirin mulisa ya daɗe a aikace a matsayin dan pdp yau da illa kawai abin za a iya cewa ya tabbatar duniya ta shaida da abin da ya kamata lalle kowane tsuntsu shi zan yana kufan gidansu amma in tsuntsu har kufan gidan wasu to sai a duba a gani wani irin tsuntsu na. to yanzu a iya cewa wannan ba kuma baya bane wata kilga jam'iyyar taku ta apc a ce gudan kakakin majalisar dokoki ya bar jam'iyyar ko ya kuma jam'iyyar da ke mulki ta pdp. da dan jam'iyyar apc ne dama wannan sai a ce haka amma a aikace ya rage ba dan apc ba. tuni dai da wasu masu fashin bakin siyasa a jihar ta sokoto suka bayyana cewa wannan tamkar wani abu ne da ya kama da gwada kwanjin siyasa tsakanin manyan bangarorin biyu a jihar ta sokoto dr ibrahim babasha tambaya malami ne a sashen nazarin kimiyyar siyasa na jami'ar usmanu danfodiyo ta sokoto a inda babu jam'iyya mai kwakwarar rinjaye fice wasu daga jam'iyya dawa ya nuna cewa yanzu jam'iyya mai mulki ita ce da rinjaye a ita kawo a majalisa a dalilin haka abinda ita jam'iyyar pdp ke so a wanzar a ita majalisa zai fi zuwa musu da sauki duk da dai mun san cewa ko lokacin da suke jam'iyya mai adawa a ita jam'iyyar pdp ba ta samu wasu matsaloli ba a majalisa wurin wanzar da kudurorin da manufofi da take so ita kanta majalisa ta wanzar amma da komawarsu yanzu ya karasa abun zai zo ma ita jam'iyya eh, mai mulki wato jam'iyyar pdp abubuwa za su yi zo mata sauki sannan ita kanta jam'iyyar apc yanzu ta samu na kasu saboda ta eh, yawan eh, mutanen da take da majalisa ya ragu ah, kallon da ake mata na jam'iyyar da za ta iya kawo tsaiko ko kuma kalubalantar yadda gwamnati ke tafiyar da al'amuranta ya ragu a dalilin yawan mutanen da bata da su a majalisa yanzu haka. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. To madalla gaida Murtala faru kusan na kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe ga karatun alkur'ani daga bakin yara manyan gobe. Hafsat ta الفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا To madalla yanzu kuma sai labarai amma a takaice. Shugaba Joe Biden ya faɗa jiya talata cewa ƙawayen Amurka da NATO na ƙara matsin lamba kan Moscow a daidai lokacin da jami'an Rasha suka ayyana wani sabon farmaki a gabashin Ukraine. Na san 'yan jaridu koyaushe suna tambaya ta bisa kyawawan dalilai. Dalilin da ya sa koyaushe nake yin waya tare da sauran shugabannin duniya don ƙoƙarin haɗa kansu. in ji Biden jiya talata a New Hampshire game da wayar da yi da shugabannin Birtaniya da Kanada da hukumar tarayyar Turai da Faransa da Jamus da Italiya da Japan da NATO da Poland da kuma Romania. A cikin ƙasa da watanni biyu tun bayan da sojojin Rasha suka fara yakin Ukraine, 'yan Ukraine miliyan biyar ne suka bar ƙasar sannan kimanin miliyan bakwai suka rasa matsagunansa a cikin gida, a cewar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. galibin 'yan gudun hijirar ukraine sun nemi mafaka a kasashe makwabta na turai inda ake ba su kariya ta wucin gadi da ayyuka daban-daban yanzu haka dai 'yan kasar ta ukraine su ne na bi mafi yawan 'yan gudun hijira a duniya inda suka kai sama da 'yan gudun hijirar siriya miliyan 6.8 asusun bada lamani na duniya imf ya bayyana a cikin wani rahoto jiya talata cewa tattalin arzikin duniya ba zai bunƙasa cikin sauri ba saboda mamayar rasha da ta yi wa ukraine asusun ya yi hasashen karuwar kashi 3.6 cikin 100 a bana idan aka kwatanta da kashi kaso 6.1 cikin 100 a bara da farko ya yi hasashen tattalin arzikin zai haɓaka da 4.4 hudu cikin ɗari a wannan shekara. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya taya na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Karl ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.